kasashen afirka da suka fuskanci mulkin mallaka daga hannun turawa bayan bautar da mutane haka ma sun yi hasarar kayayyakin tarihi da al'adu da turawan suka kwasa kuma har yanzu wasu daga cikin kayayyakin na ƙasashen na turai alal misali ƙasar ingila wadda ta yi wa najeriya mulkin mallaka ta kwashi kayan tarihi da al'adu na al'ummomi daban-daban na najeriya waɗanda yanzu fiye da shekara ɗari suna hannun turawan cibiyar daular usmaniya na daga cikin daulolin da suka rasa kayayyakin tarihi da al'adu a lokacin na mulkin mallaka inda yanzu haka mahukunta a jihar Sokoto na kokarin tafiya Ingila a kokarin dawowa da wasu daga cikin waɗannan kayayyakin. Bala Muhammad Mabera babban darakta na hukumar kula da kayan tarihi da al'adu ta Waziri Junaidu ya ce kusan sun kammala shirye-shirye na tafiya ƙasar ta Ingila. To wannan zuwa da za mu yi a can Ingila za mu zo ne karo na farko domin mu ga cewa mun ƙididdige kayayyakinmu da a can da suka shahi kayayyakinmu na al'adun gargajiya wanda muke kira artifact sannan da kuma rubuce-rubucen da usmaniya littattafai wanda muke kira manuscript domin mu dawo da waɗannan ƙididdigan da mun kayo domin mu bi hanyoyin da za mu dawowa da su a gida najeriya to kowane tasiri ne kayan za su yi idan an samu dawowa da su a najeriya a idan ka duba akwai kayayyaki namu na al'adun gargajiya waɗanda muka gada iya da kakanni wanda suna da amfani kwarai da gaske a wannan lokaci namu da kuma jama'ar da ke tafe haka kuma akwai littafai masu muhimmanci kwarai da gaske musamman jaddi shi usmanu da dan shi muhammadu bello da dan uwan shi abdullahi gwandu da wasu mataimakansa musamman malla abdullahi gwandu ya rubuta littafai daban-daban akwai fannin injiniyanci waɗanda tura ke karantar da ɗalibanmu a halin yanzu akwai fannin lahiya kaga dawowa da su najeriya zai amfani masananmu zai kara musu ilimi ɗalibanmu da ke karatu su ma za su amfana kwarai da gaske akan waɗanda littafai da za a dawa da su a gida najeriya masana tarihi da al'adu a najeriya sun ce dawowa da kayan tarihin ana iya kallon sa ta fuskoki da dama kamar yadda farfesa aliyu muhammad banza na jami'ar usmanu dan fodiyo da ke sokoto ke cewa na ɗaya babban amfani shine babu al'ummar da za ta manta tarihinta face ta kasa ci gaba tarihi muhimmi ne a rayuwa komi kororo ci gaban al'umma don haka al'adun da aka gada tura mulkin mulka suka zo nan ba ɗauke su kai ba sace su kai don in mu bayi ne to kayan mu bauta suke yi kuma kayayyaki ne na rubuce rubuce magabata ta da za a yaƙe su za a zaman duniya ko sun dawo mu da su nan aikin banza ne an riga an yi photocopy komi sun gama da su na biyu mayar da su gare mu har yanzu ba zai rasa amfani ba domin tafiya da waiwaya tana maganin mantuwa don haka ina ganin hukuma ta yi ƙoƙarin tunawa da amai da kayan tarihinmu amma kar ta yi amfani da maƙudan kuɗin jiha ko ƙasa kan abin da bai kai miliyan biyar ba aka ce miliyan ɗari biyu. Yanzu haka dai akwai dauloli da dama a ciki da wajen Najeriya da ke fafatuka akan ganin sun dawo da kayan da suka rasa ta hannun turawan da suka yi musu mulkin mallaka domin amfanin al'ummominsu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.